DW taɓa kalashe. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin wannan shiri namu na taɓa kalashe. Shirinmu na wannan makon zai yi duba ne kan yadda al'ummar musulmi mabiya ɗariƙun sufaye, musamman 'yan ɗariƙar Tijjaniya ke zuwa ziyarar waliyai a ƙasar Morocco. Naku Al'amin Suleiman Muhammad ne zai jagoranci shirin da taimakon 'yan uwa abokan aiki. to madalla al'ummar musulmi daga sassan duniya musamman mabiya ɗariƙun sufaye na ziyarar kushewa ta waliye a wurare daban-daban a cikin ƙasar morocco kusan a kullum ana samun ɗaruruwan mutane masu zuwa daga ƙasashen nahiyar mu ta afirka da sauran nahiyoyi da nufin ziyartar waliyai da suka gabata waɗanda suka yi wa addinin musulunci hidima Sharif Dr. Ɗayib Tijjani ɗaya daga cikin jikokin Shehu Tijjani ne mai ɗariƙar Tijjaniya da ke karɓar baƙi a zawuya da ke fas a ƙasar Morocco. da tariqa radiyallahu ta'ala anhu today counts more than 350 million. Ya ce a yau mabiya ga rashid Tijjani yardar Allah ta tabbata a gare shi sun kai sama da mutane miliyan 350 a faɗin duniya saboda haka za mu iya cewa mutane suna zuwa daga dukkanin ƙasashen duniya kama daga nahiyar Asiya da Afirka da Turai da Amurka domin ziyarar Sheikh Tijjani Allah ya kara masa yarda kuma akwai mabiya kun sufaye daban-daban da muke karɓar su a nan kamar kamar 'yan ɗariƙar ƙadiriya da shazaliya da sauransu kuma muna mutunta juna muna son juna alhamdulillahi shek ɗayib ɗan almajiri limamin masallacin juma'a na ɗaiba da ke kano yana cikin waɗanda suka kwashe shekaru suna jagorancin masu zuwa irin wannan ziyara ya min bayanin dalili da ya sa mutane suke tururuwa na zuwa ziyarar ya nuna cewa wanda ya ziyarci malami kamar ya ziyarci shi balle wannan ziyara da ake zuwa fas ziyarar shehu janar da talano malami ne mahadacin alkur'ani ne kuma sharifi ne kuma shugaba ne a cikin addinin musulunci gaba daya saboda haka warisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bai kai wa'annan ya tara wa'annan martabobi ba ma ya zama malami to haka ziyarci shi an ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ziyarar nan da ziyarar mumini a raye da ziyarar shi a mace duk abu ɗaya ne alkhairan da ake samu ainihin duk za a same su gaba daya to wannan shine ke motsa mutane su zo samu na alkhairai ba 'yan tijjaniya kaɗai ba 'yan ɗariƙu ma daban-daban suna zuwa suna ziyarar shehu tijjani ta talanu sauran musulmai suna zuwa suna ziyarar shehu tijjani ta talanu har wa'anda ma ba musulmai ba sukan zo zawiyar shehu tijjani ba a bari dai su shiga amma suna tsaya daga bakin kofa su ziyarar shehu tijjani rada talanu saboda kabulin da Allah ba shi a cikin halitta Allah. Banda babbar zawuyar ɗariƙar Tijjaniya da ke Fas akwai kuma wasu wurare da ake ziyara kamar yadda shek Tayyabu dan almajiri ya bayyana min. Akwai bayan Allah da yawa wanda ake ziyarta a nan Morocco akwai almajiran Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala wanda an samu dama ana ziyarar su. Akwai ba'arin sahabbansa kamar Sheikh Ahmad Abdullahi kabarin sai na nan Fas kamar Shehu abin Nasar kabarin sai na nan Fas. kamar shehu muhammadu tsayibu sufiyani shi ma kabarin yana nan fas sannan shehu al'arabi ibn sa'ih shi kuma kabarin yana nan arabat da zawiyarsa shi ma ana ziyararsa sannan shi shehu ahmadu skirich shi shehu skarich radiyallahu ta anu su suna marakish ne makabartunsu duk a cikin marokon nan ne in aka samu dama duk ana ziyararsu. Khalifa Tijjani Sheikh Ahmad Bolari yana cikin waɗanda suka saba zuwa ziyarar ya kuma yi mun bayanin amfaninta. Wannan ziyara ce da take ƙara 'yan uwantaka kuma take jawo haɗin kai a cikin musulunci gaba ɗaya sannan take ƙara danƙon zumunci da kuma fahimtar juna a duniyar musulmai gaba ɗayanta saboda za ka ga mutane daga ƙasashen afirka za ka gani daga asiya za ka gani daga ƙasashen larabawa har daga ingila muna haɗuwa da wasu daga amerika daga daga faransa kuma duka wannan ziyarar ita ce take kawo su to in an haɗu za a samu tawasuli ma'ana saduwa da juna da tattaunawa da fahimtar juna da kuma ɗaure zuciya akan soyayya ta manzo Allah sallam da ahlullahi Me za iya cewa yake burge ka a waɗannan ziyarori? Abin da yake burge ni a waɗannan ziyarori shine na farko dai duk wanda ya je wajen sai kaga baya zama bako. Su waɗanda suke wajen 'ya'yan shau Tijjani mu'amala su a buɗe da kowa, so kowa ya zo wajen sai kaga baya mu'amala ta cewa shi bako ne. Shi kuma Alhaji Tijjani na Sidi daga Kano cewa ya yi an samu ci gaba da ƙaruwar abubuwa na farin ciki a wannan ziyara in aka kamanta da yadda yake a shekarun baya. alhamdulillahi na yi farin ciki kwarai da gaske na samun zuwa wannan ziyara farin cikin da ba zai kwatanta ba wannan shine karo na farko a na dan kwana biyu ina zuwa alhamdulillahi kamar me da me ka gani na bambanci daga zuwanka na farko zaka ga cewa mutane daga sansa na duniya gaba ɗaya suna zuwa kuma gaskiya yawan su ya ƙaru sosai akan shekara takwas da ta wuce. Akwai abin da ya burge ka? A gaskiya abubuwa sun burge ni da yawa saboda yadda mutanen zawuyan nan suke karɓar baƙi da kuma yadda ake tafiyar da ayyuka na ibada a zawuyan nan abubuwa ne masu matukar nishadantarwa da burgewa kwarai kuwa. Shehu Usman dan asalin garin Cota ne a jamhuriyar Nijar wanda shi ma ya samu zuwa wannan ziyara. Ziyara alhamdulillah abinda na dade ina fata Allah ya bani Allah ya bani zuwa kuma na zo na ziyarar nan alhamdulillah. Ya ka ji da ka zo? Ba zan iya kwatanta ba daɗi. Kana kwaɗayin ka sake dawo nan? Ba ina kwaɗayi kuma na yi ma masoya na duk fata Allah ya kawo su suma. To ko akwai wata fa'ida ko amfani da masu kai ziyarar ke samu daga wurare da suke zuwa? Shek Dayyabo dan almajiri ya bani amsa kamar haka. Amfani kwarai da gaske duk wanda ka ziyarta za a baka ladan wannan ziyara wato gwargwadon mukamin wannan wanda ka ziyarta su ku bayan Allah ba ladan ibada su ɗaya ba Allah tabaraka ta'ala na cewa wali kullin darajatun mimma amilu wasu sun fi wa'yansu ɗaukakar daraja a cikin aiki Ko da ya danganta wanda ka ziyarta idan mutum mukaminsa lada goma ne in ya aikata alheri za a bashi to in ka ziyarce shi haka za a baka akwai kuma wanda mukaminsa a wajen Allah in yi ibada sunan abin ladan ibi da kanka akwai kuma wanda in ka ziyarce shi shi ba maganan ma ibi da kanka dama na Allah ne ka ziyarce shi dan Allah to sakamakon ka Allah din kuma Sharif Dr. Dayyif Tijjani jikan shehu tijjani mai ɗariƙar tijjaniya ya aike da saƙo ga al'ummar musulmi na duniya dangane da zuwa ziyara ƙasar ta morocco every muslim all over the world are welcome to come here to do his ziyara ya ce muna maraba da duk wani musulmi da zai zo nan ƙasar morocco ziyara hakan zai ba su damar ganewa idonsu abubuwan da ake yi a zawuyar sheikh amadu tijjani yanzu kaga ana yin wazifa ne wannan ɗaya daga cikin zikirori da muke yi ne daga ɓangarenmu jikokin Sheikh Ahmad Tijjani Allah ya ƙara masa yarda muna maraba da duk wanda suke son zuwa wannan ziyara. Who came here to the ziyara of Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Ya mama a ranar gausu mai arzaba, zare mu cikin ba shi ko manzon mu mai rahama shi ko To masu saurare a nan ne zan ja linzamin shirinmu na taɓa kalashe na wannan mako. A madadin 'yan uwa abokan aiki waɗanda da taimakon su ne wannan shiri ya zo muku. na ku har kullum Al'amin Suleiman Muhammad ke cewa a ci gaba da sauraron sauran shirye-shiryen DW Hausa da za su biyo baya.